Kamar yadda muka alkarwarta za mu ɗora ne da ci gaban hiramu da fitaccen jarumin nan da ya ga jiya ya ga kuma yau a fagen wasannin kwaikwayo. Kasimu Yarda ya ci gaba da bambance kalmar nan ta soyayya da kauna. Kuma kenan ma iya cewa akwai gyara tunda aku suna da kungiya ya kamata kungiyar ta dinga eh, lura da yadda waɗannan kalmomi nasu kenan. Waɗannan kalmomi da ake amfani da su kamar yanzu magana ne da muka yi kwanan baya ko kuma yaushe ne muka yi magana a game da sha'anin wake-wake da ake yi a yanzu ni na taba ganin a ce wai a ce bakar fata dan afirka a ce yarsa wakan zai sai soyayya wanda bai tashi ya ga soyayya a garin su da gidan iyayen shi da uban shi da uwan shi da kakan kakan kakan shi ba wanda mu bamu gaje shi ba al'adar mu amma wai wasu sun yi uwa sun yi makarbiya wasu ba su da magana sai magana soyayya wacce ce soyayya a ji a nan ina fata bari tabbatar ki cewa iyayen mun suka yi aure ba san wani abin soyayya irin yadda kuke faɗa ba aure dan kogashi har muna da lafiya muna da jikoki sai kaga auren soyayyan ko shekara ɗaya bai ya lalace daman ba cdd ba sa ɗara ha ganta akan hanya ka ce kana son ɗan rabu ko rabu amma wanda ke ƙaunar ka yana ƙaunar uwarka da ubanka da asalin danginka ko da ran ya ɓaci ka yi da shi za ku yi faɗa in yi tsaye tunanin wannan abin ba za ku iya rabuwa da shi ba. to ya za a inganta harkar fina-finai a yanzu. ya naka ra'ayin ya kake tunanin za a inganta a'a fina-finai fa ana aya a inganta suke amma a rinka canjawa yanzu a ce mu ba mu da abin zamu iya nuna a duniya sai soyayya ina soyayya ta gaba karfata a amurka al'adu da yawa masu kyau da za a iya nunawa a nuna da ƙaunin iyaye bin darajin iyaye bin haƙoƙin da abubuwa duba mu yi su ba sai soyayya kullum soyayya soyayya soyayya soyayya me sai ce soyayya hmm. hauka akwai gyara dai gyara ko na tabbatar miki da cewa shi kanshi mai soyayya in ya tsaya tunani ya san ba al'adar garin su bane ko hmm. ko ba haka ba ba al'adar garin su bane duk wanda ya gaza da ake soyayya a talabijin ko a wasannin nan ya san ba al'adar ba haushe bane wannan soyayya din to yanzu um, ya zaka kwatanta fina-finan a da da yanzu a ɗan ƙanƙanin lokaci fina-finan da ai su suna magana ne akan waɗansu abubuwa masu muhimmanci su ko suna magana shi mai fin shi da fina-fin na soyayya shi fa yana magana tsakanin shi da yarinyar shi ko da budurwar shi ko da abu wanda ko fina-finan da suna magana ne gaba da al'umma gaba daya ba wai ni da yarinya ta ba ta shafa gazar da hoda da jan baki ni kuma na zo na sa wani gajeren wando ko wani cin muna magana akan junan mu biyu ne wanda yake ko fina-finan da suna magana akan al'umma ne da al'adu su da su. a dan takaice zan da farko na tambaye ka baka dan mu labarin ka ko da minti ɗaya ne. labari na ni ba ne an haife ni a cikin bindin zaria iyaye na zage zage ne zage zage hmm, saboda mu abokan wasan kanawa ne gaskiya ne ashe bayan mu ne eh, eh, haka ne haka ne haka da ya haka ne to me zaka ce masoyanka na? masu suna su ci gaba da suna ni ma ina son su Allah ya taimake su ni ma Allah ya taimake ni Allah kuma ya kara danko to kin ga sake magana masu soyayya din nan masu kaunan ah, wasan ho oh, masu kaunan wasannin mu to ce ta riga ta shige ba eh, to ai kin gani <laughs> ai shine na ce kar da mu ce ko harshen mu ne yake neman gushewa to to kaji kaji inda zan ce yake muna nan tun masu kaunan wasannin mu masu kaunan al'adun da muke nunawa mun gode musu kwarai da gaske mu ma muna iyakan kokarin mu ne mu tabbatar cewa mun yi al'adunmu kyakkyawan tushe an mai ginshikin zai zauna ya ɗauki ‘ya'yanmu da jikokinmu ba a ce kullum muna lalata shi muna danganta shi da al'adun bature da bature da waɗansu mutane wanda ke ba abin ya haɗa alaƙa mu addininmu da asalinmu da su sam A fannin na tsegumi kuwa, mawaƙin nan Two-Face Idibia a wata tattaunawa ya ce ya so a ce yaransa sun zo daga wajen uwa ɗaya. Mawaƙin da ya fara waka ne tun lokacin suna haɗaka na ƙungiyar Plantation Boys kafin daga bisani kowannensu ya kama gabansa. Two-Face Idibia da yana da yara bakwai a yanzu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.